Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai a kan mitoci 16, 21 da 25. kuma a koyaushe za iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu raro barka kudar haka Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman. a cikinsa za a ji cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya gana da gwamnan jihar imo a abuja a ci gaba da neman hanyoyin shayo kan rikicin a waren biafra a jamhuriyar Nijar a yanda ake gab da fara samun saukar ruwan sama hukumomi sun kaddamar da ayyukan waye kan al'umma game da wasu cututtuka masu yaduwa. Muna tafa da wasu ƙarin rahotanni shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana to amma sai bayan an sha labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarin duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 za su gana a ƙarshen mako a Birtaniya da zumar lalabo hanyar da duniya za ta farfado daga annobar coronavirus da batun sauyin yanayi da haraji da kuma matsaloli da Rasha da China ke haddasawa. Taron kolin na wuni uku da zai fara a gobe Juma'a. za a gudanar da shi ne a Crisby wani wuri da ya shahara ga masu yawon bude ido da ke gabar ruwan kudu maso gabashin Birtaniya. Jiragen yakin ruwan Birtaniya suna sintiri a kan ruwan yayin da aka jibge sama da 'yan sanda 6,500 ashirin da Birtaniya ke yi na daukar bakoncin shugabannin Amurka da na Faransa da Jamus da Italy da Japan da kuma Kanada. kasashen india da koriya ta kudu da afirka ta kudu za su halarci taron a matsayin baki da aka gayyata Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya faɗa a jiya Laraba cewa yana zuba ido ya amshi bakonci kana ya gana da kawayensu gaba da gaba. A hali da ake ciki kuma shugaban Amurka Joe Biden ya isa turai a jiya Laraba a rangajinsa na farko a matsayin shugaban Amurka domin ganawa da shugabannin kasashen yamma kafin ganawarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin a wani taron kole a mako mai zuwa a birnin Geneva. ya fara yada zango ne a filin saukan jirage na masarautar ingila inda ya jawabi ga sojojin amurka gare ku dukan rundunan sojoji da na sama ina matukar godiya gare ku kuna da alhaki a kanmu muna matukar alfahari da ku in ji biden sai dai ya kuma yi kalamai marasa daɗi a kan shugaban rasha vladimir putin wanda zai gana da shi a cikin wannan tafiya da yake yi ya ce na bayyana karara amurka za ta bai da martani mai tsauri wanda kuma ya dace idan gwamnatin rasha ta aikata duk wani abin da zai cutar inji biden shugaban ya ce zai sake jaddada wa kawayensu kan rawar da amurka za ta taka a duniya sakataren tsaron amurka lord austin ya shirya wani aiki a dukkan sassan ma'aikatarsa a jiya laraba da zumar daukar matakan da suka dace akan china da ke kawo tsaiko ga ma'aikatar sojin amurka yayin da wasu ayyukan za a bar su cikin sirri jami'an ma'aikatar tsaron sun faɗa wa manema labarai wannan yunkurin ya fito da sabbin tsare-tsare na ba da muhimmancin kan gasa da china kana a tabbatar da ganin matsalolin da ke faruwa a yankin indo-pacific na samun kulawar da ya dace wannan yunkurin ba wata sabuwar dabara ce ko kuma sauya alkiblar gwamnatin biden daga inda ta nufa zuwa yanzu a cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron wanda ya tattauna da manema labarai a jiya laraba Bradley Bowman wani masani ne a kan tsaro da ke tare da wata kungiya mai zaman kanta ta Foundation for Defense and Democracies. Ya faɗa wa murya Amurka cewa duk wani mataki da Pentagon za ta ɗauka na ƙara muhimmanci game da dabaru a kan China abu ne mai kyau. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wata mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta kira ga gwamnatin sudan da ta miƙa mutane hudu da ake neman su ruwa a jallo akan aikata laifukan yaƙi daga khartoum zuwa hague ta ce ya kamata sudan ta tabbatar wa duniya cewa sabuwar sudan tana tare da sauran kasashen duniya wurin hada hannu domin yaƙi da miyagun ayyuka kana ta nuna ta himmantu ga tsarin adalci da bin doka da oda fatu suda tana faɗa a jiya laraba yayin wani jawabi da ta yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a matsayinta na babbar mai shigar da ƙara ta ce kusan dukkan mutanen da ake zargin su suna hannun gwamnatin sudan kana babu wata cikas na shari'a da za su fuskanta idan aka mika su ga kotun ta icc mutum ɗaya daga damuwar kaɗai ne yake hannun kotun icc bisa zargin aikata laifin yaƙi ali kushef da ake kiransa muhammad ali abdulrahman shine mika kansa da kansa kana aka tura shi zuwa kotun shekara guda da ta wuce a ƙarshe ta kowace mahanga za ka duba adadin allurar rigakafin covid-19 da aka yi a nahiyar afirka ya yi ƙasa ainun idan aka kwatanta da sauran duniya masana kiwon lafiya sun yi kashedi cewa idan aka gaza yi wa mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku a nahiyar afirka zai yi matukan tasiri akan tsarin kiwon lafiya da kuma tattalin arzikin yankin sama da shekara guda da aka fada cikin annobar covid-19 kasashen afirka da dama mutane kalilan ne aka musu rigakafi a cikin al'ummar nahiyar kasar najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar afirka ta yi wa kasa da kashi daya cikin ɗari na mutanenta ne kawai cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta afirka ta ce kasashe uku da suka hada da tanzania da burundi da eritrea sai kuma jamhuriyar saharawi da ta ayyana cin gashin kanta dukkaninsu ba su taɓa samun rigakafi ba yayin da burkina faso ta samu zubin rigakafin dubu da goma sha biyar na astrazeneca amma kuma yanzu ne za ta yi wa 'yan kasar alluran fari. yanzu kuma sai fagen rahotanni a najeriya mahukuntan kasar na shirin sabunta jadawalin yawan jama'ar kasar a daidai lokacin da hukumar kidayar jama'a ta kasa ta ce ta fara ɗaukan matakai kuma tuni har ta riga ta tura ma'aikatan ta fili domin su kasafta kasar tun daga gundumomi domin a samu a yi kidayar a shekarar 2022 a wata hira ta musamman da wakiliyar sashen hausa madina dauda ta yi da shugaban hukumar kidar jama'a ta ƙasa alhashi nasir isa kwara ya yi mata ƙarin haske a kan mahimmancin yin kidayar bayan shekaru sha biyar da yin irinta a baya ga yadda hirarsu ta kasance in aka soma gidaya mutum biyu kacal za su zauna gurin su su gama cikin lokacin da aka da ko kwana biyu ko kwana uku duka local government na najeriya da bakwai da saba'in da hudu nan duk sai mun yi su amma kuma yanzu dai wanda muka yi dari shida da talatin nan da sati guda za su je su sake yi mana wajen local government saba'in a duka state na najeriya banda na fct banda bayelsa da gombe akwai wasu dabaru daban ne da za ku yi amfani da su wajen yin aikin domin mutum biyu kacal ai kamar sun yi kaɗan ko? eh to akwai na'urori wanda muke amfani da su na'ura wanda yana da hoton angon ki ɗaya ko garin da kuma gidaje da kodin gidajen to sai kuma ka sanya questionnaire tambayoyi da za a yi ma masu gida sai su ba da ansas daga cikin wannan na'ura za a ba da duk bayanin tambayoyin nan su kuma sai su turo mana zuwa na headquarters daga ciki sai mu abinda ake cewa collection da soma ya eh, tattara sai a soma analysis wannan kididdigar jama'an nan menene ta ne da najeriya ke ta kokari dai sai an yi a shekara 2022 to mahimmancin wannan gida suna da yawa na farko za ka sami bayanai game da namban jama'a ƙasa a cikin namban ma nawa ne maza nawa ne mata sannan za ka samu wani classification na shekarunsu nawa ne yara nawa ne samari nawa ne matasa nawa ne wanda za su suke aiki nawa ne tsofaffi duk ga su nan an kasafa su shi amfanin wannan shine za a iya shirye-shirye wato planning na yadda gwamnati za ta kaddama da abubuwan da jama'a za su samu ci gaba kuma ko ba ma gwamnati ba kamfanoni in suka san akwai yawan jama'a nan akwai nan akwai nan in suka yi production na abin da suke so sai da jama'a eh, sun san market kaza na nan kasuwa na nan kasuwa na nan kasuwa na nan so census na da amfani ma gwamnati da kamfanoni da jama'a ga baki da wani abu da ke ɗaurewa mutane kai shine najeriya tana cikin wani mawuyacin hali a harkar tsaro da dama suna ganin anya ma za a samu kididdiga na kwarai kuwa wanda za a yi wa kididdigar suna tsoro wanda zai yi yana tsoro ta ya kuke niyyar tunkarar abin a gaskiya ba wai yau ne za mu yi wannan gidayen ba ko kuma wannan shekaran ba muna nan muna kan shirye-shirye ne muna nan muna fata muna roƙon allah ya kawo mana zaman lafiya ƙasa su gwamnati suna ganin abin da ke faruwa in dai har akwai hali a yi kidaya za su bari mu in dai babu hali don harkan tsaro za su ce mu dakata so abin da ke tafi kenan amma gaskiya rashin yin kidaya ma ya fi illa fiye da ce a yin kidaya cikin wahalan tsaro don shi abin na ayyana suna da muhimmanci za ka yi makarantu ne za ka yi hanyoyi ne za ka duk sai da wannan bayanai game da yadda jama'an ƙasa suke duk sadda aka yi irin wannan kidaya a najeriya sai an samu takaddama ta biyo baya wata jiha ta ce yawanta ta fi haka wata kuma ta ce an kirga awaki da kaji me kuke yi don tabbatar da an samu kididdiga sahihi musamman a wannan lokaci da wasu ke neman bangalewa. To alhamdulillah yanzu dai um, wannan karo wani amfani da na'urori wanda su taimaka a yi gidan nan ba tare da an yi wani eh, kolokolo ba na biyunsa ina son jama'a a cire siyasa game da wannan gidaya da muke shugaban hukumar kidayar jama'a ta tarayyar najeriya alhashi nasir isa kwarra kenan to har ila yau a najeriyar a wani mataki na shayo kan rikicin 'yan awaren biafra da sannu a hankali ke ta ruruwa a jihar Imo da kuma ke ta yaduwa zuwa sauran jihohin kudu maso gabashin Najeriya. Gwamna Hope Uzodinma ya isa Abuja babban birnin kasar inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai Maina Kaina. A wani yunkurin shawo kan matsalar tsaro irin 'yan awaren Biafra da ke neman mai da jihar filin daga. gwamnan jihar imo hope uzodinma ya yi ganawar sirri da shugaban kasa muhammadu buhari a fadar mulki ta aso rock da ke nan abuja da yake magana da 'yan jaridu jim kaɗan bayan ganawar Gwamna Ozodinma ya zargi manyan jiharsa da yin shiru akan irin halin kakanikaye da jihar ke ciki. Manyan mutane nawa muke da su, mutum nawa ke magana akan abin da ke faruwa, mutum nawa ke yin Allah wadai da abin da ke faruwa a halin yanzu. Dole ne a haɗa hannu da gwamnati don shawo kan wannan matsalar tsaro. dole ne fa mu nuna damuwa amma ba wai mu naɗa hannu muna sukar gwamnatin tarayya ko shugaban ƙasa ba to ko mai ƙwararru ke cewa kan haka masanin tsaro dr kabiru adamu na mai cewar akwai kullalliya jihar imo wadda matsalar ta tafi amari shine matsala ce wadda kusan zamu ce akwai siyasa a ciki na farko in zamu iya tunawa da yadda shi gwamna hope uzodinma ya zama gwamna an yi zaɓe a karantsar da wani daga jam'iyyar pdp daga baya kotu ta zo bayan watanni kotu ta zo ta juya zaɓen shi hope uzodinma ya zo ya hau mulki a matsayin gwamna ɗaya kenan na biyu shine kadai ya fito a wayannan gwamnonin na kudu maso gabas ya yi nuna kai tsaye cewa wayannan matasa 'yan masu fafutukan ware wato 'yan indigenous people of biafra bai yadda da su ba kuma zai dau matakai a kansu to akwai alamu da ke nuna cewa wannan maganar da ya yi kusan an yi mai gamin gambiza ne na kokarin a nuna mishi cewa bai isa ba don irin har-hare da ake kaiwa a jiharsa dukkan alamu sun nuna cewa cewa lalle an yi yunkuri ne na nuna mishi me yasa zai fito ya irin wayannan kalamu bisa ga kalamun da ya na cewa ba zai iya magance matsalar shi kadai ba shakka haka maganar take kwararru irin su dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja na ganin akwai karin matakai da ya kamata gwamnatin tarayya ta dauka to abinda gwamnatin tarayya za ta yi shine dole ya zama mata dole ta fito da karfi ta tsayar da wa'annan matasa musamman amma kafin ta haka kuma ya zama mata dole ta ja kunnen su kuma ta sa su a cikin wannan tsayarwan saboda in ba haka ba su a cikin wayansu so suke su noke a je a fita da karfin tsiya a kashe wannan matsala su kuma suna ihu suna cewa ana cutar da su dan idan an gama su samu damar siyasa kuma sai ai lokacin da aka zo ana kashe wannan matsala su ba a tare da su aka kashe ta ba saboda haka yanzu suna son su sake dawo da wata biyafara ta biyu ko ta uku ko ta biyar haka wayansu yake wanda suke tunanin wai su suna da wayan to amma hankali ba haka ya gada ba saka gwamnatin tarayya tarayya ta ja a shiga a ce wannan matsalar kun yarda da ita ne ko ba ku yarda da ita ba kamar yadda shugabannin dattawan arewa suka ce idan kun yarda da ita tarayyar da wanda matasan ku suke to bismillah ku tafi to gwamnatin tarayya ba ta iya sallama su ba don ba ta da dama a tsarin mulki ba wanda ya isa koruwan daga cikin najeriya so sai a zauna a yi wani tsari za a yi a gyara tsarin mulki wanda zai iya ba su dama su tafi hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A jamhuriyar Nijar a yanda aka fara ganin alamun soma samun saukar ruwan sama a kasar hukumomin jihar da magaram sun kaddamar da ayyukan waye kan al'umma game da matsalolin da rashin tsafta ke haddasa wa rayuwar jama'a a irin wannan lokaci na yaduwar cututtuka. Kamar yadda za a ji karin bayani a rahoton tamar abari daga da magaram. farkon abin da babban magajin garin na da'irar da magaran ya fara da shi shine ziyartar fada mai martaba sultan na da magaran inda ya wata haduwa tare da zababbu masu unguwanni don tattauna irin matsalolin da ake fama da ita na ruwan damana mai martaba sultan na da magaran alhaji abubakar sanda ya ji daɗin wannan haduwa ya nuna kowa da kowa ɗaya ya nuna kuma yana da niyya ya kama a yi aiki domin a samu ci gaba. Daga nashi waje babban magajin garin na da'irar ta da magaran Abdulrahim Balarabe cewa yi sai fa sun haɗa karfi da karfe za a cimma abin da ake nema. Wakilai wannan na zamani wanda demokradiyya ta kawo kamar sun da ku wakilai na gargajiya da mu da ku ba kishiyoyi ba haɗa karfi da karfi mu gama kanmu gaba ɗaya mu ceci garinmu mu kwaci garinmu. tuni dai ayyuka suka kan kama a cikin gari na yashe gadodi gyaran gari abin da ya yi wa jama'ar gari daɗi. ni ne hadi mamuda kamar ni dai zan ci a shekaru na inda na ga an fara aikin gada ban taba gaba ko baturen da ya ta ban taba gaba irin wannan aiki wanda aka ɗauko za a fara a yanzu ana zawa ana yi amma ba a buɗe dal inta inda abin yake ciki a kwaso abin a zubda. isa abdu alhassan garin nan kowa san shi yana da matsala hanyoyin ruwa muna sa rai kuma damunan nan a kusa take bi izinillah kenan allah ya sa an kwashe wannan gada ruwan in ya zo insha allah kuma muna sare zai biya wuce. Tamar Abari, murya Amurka daga magara a jamhuriyar Nijar. Idan muka sake komawa Najeriya, wata kungiya mai zaman kanta ta shirya wani taro da zumar horar da matasa hanyoyin dogaro da kai a maimakon jiran aikin gwamnati. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana karin bayani. alkalaman ƙididdiga ta hukumar ƙididdiga ta najeriya wato nbs sun yi nuni da cewa kaso 33.3 cikin 100 na 'yan ƙasar ne ke zaman kashe wando saɓani wanda aka samu a zango na biyu a shekarar 2020 wato kaso 27.1 cikin 100 hakan yasa ƙungiya mai zaman kanta lifestyle asset hub da ke gudanar da ayyukanta a najeriya da wasu ƙasashen yammacin afirka ta haɗa wani taron matasa da zumman horar da su don dogaro da kansu ba tare da jiran aikin gwamnati ba hajiya raula da usman ɗaya ce daga cikin shugabannin kungiyar Lifestyle Asset Hub. Duk wanda zai yake kasar nan da ya san ba bako bane da abubuwan da ke faruwa yawan samun matsalar rashin tsaro yanzu sannan kuma da maganan sace-sacen ba ma wai ya ba sai dai sace-sacen ma'arayan adam a yi kidnapping and all that. So muna ganin akan rashin abubuwan yi ne ko kuma rashin samun wani mafucin samun yadda zaka tallafa wa rayuwarka shi ke kawo ga wannan matsalolin da ake samu. In akwai ayyukan da jama'a za su ba za a samu wa'in abu za su yi tasiri a kasar mu ba. Kowace fanni kungiyar za ta horar da matasan. Ta fannin sa dukkan su ma aiki kamar a offices, offices din mu sannan kuma muna muna tallafa dukiya and uh, muna samun mu koya matasa yadda za su zama abin alfahari ba mu kansu kaɗai ba amma ma Najeriya ma ko gaba ɗaya su ko ina suka je doron ƙasa aka ce wani daga Najeriya ne mu san cewa mu ma mun taɓa rayuwar mu. Matasan da suka ci moriyan wannan shiri da dama sun bayyana bayyana muhimmancin ilimin da suka samu wanda zai taimaka wajen dogara da kansu. Sunana Grace Garba daga Kaduna. Wannan wannan program da aka yi ya sa na ƙara sanin akan yadda relationship ina da Eh, mutane da nake sayarwa da kaya kamar ni a mai business ina sayar da wasu kayayyaki haka kamar su jakunkuna da wannan so an zo an mana koya kan yadda za mu yi mu'amala da mutane kuma yadda za mu kara kara sana'o'inmu mu kara sani yadda relationship mu dai kuma mu kara samun more mutane da za su zo su sai kaya daga wajen mu. Sunana Black Theophilus na karu da abubuwa da yawa. Na farko na koyi dai cewa in har dai zan yi sana'a in gane mutanen da zan sayar musu da abin da nake son sayar musu in gane bukatun su na gane bukatun su zan san inda zan musu magana kuma na fara koya cewa in zaka sayar da abu ka sayar da abin da ka san zai biya bukatun mutane ne don in zaka biya bukatun mutane ba za ka zauna a talauci ba la'akari da dimbin matasa a najeriya wanda ba su da aikin yi masana sun bayyana cewa kamata yi sauran masu ruwa da tsaki da ma hukumar hukumomin gwamnati su ƙara ƙaimi wajen sama wa matasan aikin yi don rage tarin matsalolin da suka addabi ƙasar kamar tsaro wanda ake halakantawa da rashin aikin yi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. watanni biyu bayan kafa sabuwar gwamnati a jamhuriyar niger haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassu wato Federation de person cafe ta buƙaci shugaba Mohamed Bazoum ya dubi halin da masu bukata ta musamman ke ciki batun ilimin yara na kasassu samar da aikin yi da bullo da hanyoyin shigar da kayayyakin da masu bukata ta musamman ke kerawa a kasuwanni na daga cikin bukatun da waɗannan ƙungiyoyi ke fatan ganin an ɗauki matakai a kansu don inganta rayuwar al'ummar na kasassu kamar yadda suka bayyana a ƙarshen wani taro Alhaji Muhammadu Umaru na daga cikin shika-shikan wannan zama. Kun san gwamnati duk abin da yake yana shi ne domin ƙyan ƙasa. Kuma sai ƙyan ƙasa sun ba da goyon baya sa'an nan za a ci nasara. Shi yasa mu ba za a bar mu a baya ba a matsayin mu na nakasassu za mu kawo namu goyon baya na ganin cewa wannan tsari na gwamnati ya ya ya an samu cin nasara. Kuma mun yi du'a'i zuwa ga sozawa waɗanda suke gwagwarmaya da ƙyan ta'adda mun yi roƙon Allah ya ba su nasara duk inda suke kuma mun yi roƙon Allah waɗanda suka kwanta dama eh, ubangiji Allah ya sa sun huta kuma mun yi addu'a cewa Allah ya kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu to Alhaji Muhammadu da yake sabuwar tafiya ce za fara waɗanne irin matsaloli ne za a iya cewa na kasassu ko kuma bukatun da wani kasassu suke da su waɗanda eh, kuka gabatar da su gwamnati eh, na farko mun kwatanta ma mun kwatanta cewa dai Eh, kasan mu ta na nakasassu muna da ƙwararru saboda yanzu haka eh, nakasassun jamhuriyar Nijar su ne suke jagorancin haɗaɗɗen ƙungiyar nakasassu ta Afirka gaba ɗaya kuma suke jagorancin eh, haɗaɗɗen ƙungiyar nakasassu ta Afirka ta yamma kun ga muna da ƙwararru waɗanda za su iya taimaka mu gwamnati a cikin tahiyashi to matsalolin shine na farko mun rubuta ma eh, minista mai kula da haƙƙin nakasassu kasassu shine ministan kiwon lahiya mun rubuta mishi takarda muka ce muna son mu haɗu da shi mu kwatanta mishi tsarin da in an bi shi haƙoƙin nakasassu za su samu bunƙasa eh, muna jira ya kira mu mu je mu tattauna da shi akwai strategy national de réadaptation des personnes handicapées wadda muke so mu kwatanta mishi yadda ya kamata a tsara ta kuma nakasassu su ci gajiyar wannan strategy kin sa'annan minista mai kula da ba da ilimi da horo shi ma mun rubuta mishi takarda mun eh, kai mishi goron gayyata na cewa muna son mu gan shi mu kwatanta mishi tsarin da in an bi shi watar wajen ba da ilimi da horo na kasassu za su iya su ci gajiyar wannan tsarin akwai strategy national de la scolarisation des enfants handicapés wadda muka kirkiro tun tsarin karantar da yara na kasassu wanda muka kirkiro shi tun eh, tare da gwamnati muka rubuta shi tun eh, 2010 har yanzu yana nan an kasa adoptan shi muna son bana tun da president bazum ya ce haraka ilimi haraka eh, ce wadda ya ba priorite muna so ya eh, ga yadda za a yi cikin wannan tsarin na education inclusive an kula da ba da ilimi da horo na nakasassu. Wato ya kamata yara na nakasassu a ringa ba su damar cakuduwa da sauran yara masu lafiya a azuzuwan karatu. Eh kwarai ko kuma hakan nan in ana so abun ya yi kyau sai an girka direction national de la scolarisation des enfants handicapés mun tuntubi wannan eh, minister tunda mun sai yanzu haka ana ana wannan organigram na wannan minister mun ce cikin organigram kin muna son wannan direction kin ta scolarisation des enfants handicapés ita ma a kirkiro ta saboda in babu direction duk tsarin da za a yi ba zai yi ba eh sa'annan kuma akwai nakasassu waɗanda suke kere-kere suke aikin hannu ba su samun kasuwa Eh, dole sai an yi tsari wanda su ma za su samu kasuwa eh, ya zamanto na su masu bara ma in sun ga waɗanda suke aiki suna samun kasuwa dole za su barbaran nan su dawo su kama aikin hannu ko su bi hanyoyi waɗanda na mutunci saboda bara kowa yarda cewa ba harka ce ta mutunci ba duk wanda kuka ga shi na bara ya zama dole ne gare shi ya yi bara ba don wai yana so ba da yawa da muka tambaye su suna son a basu aikin hannu su ma su bar wannan bara su dogara ga kansu don ka muna son gwamnati vraiment tsari na protection social eh, a kula da shi sa'annan kuma eh, kungiyoyinmu eh, masu zaman kansu muna son gwamnati ya ba su tallafi abin da ake ce ma subvention federation ba mu da subvention tallafi na gwamnati wanda kasashe da yawa yau eh, kun ga kamar kasa mali haka suna da subvention wanda gwamnati yake basu fiye da miliyan 120 a shekara kenan amma mu babu tallafin da muke samu daga gwamnati muna son wanga gwamnatin sabo da ya zo ya mai da hankali ya ba federation mu tallafi shi zai sa ayyukan da za mu yi eh, a cikin mu ta niger a ga alfanin shi shi ma gwamnatin zai shi daɗi irin abubuwan da. To masu nan za mu dakatar da wannan shiri a wannan mako. Sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanan gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassun Nijar. a madadin bakon shirin na ƙasa na wannan mako alhashi muhammadu umaru da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai an jima. To wannan ya kamu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar da Herald damu so masharhin jaridun na yau a cikin manyan kanan labaranta akwai wannan. Kasar Ghana na akan hanyar sake komawa ga juyin juya halin hudu ga watan Yuni. Senator Rawlins ce ta faɗi haka jaridar ta ce Yan tsohon shugaban kasa Jerry John Rawlings kuma mamban majalisar dokoki na Colleclot ce ta bayyana kalubale da kasar ke fuskanta ya yi kama da ranaku da ya yi sanadin juyin juyin halin hudu ga watan Yuni game da abin da Dr. Zainata Ajimar Rawlings ta ce ne rashin tsohon shugaban kasan Jerry rollins Rawlings wanda shine ubanta a ranar da jam'iyyar NDC ke bukin kewayowan ranar hudu ga watan Yuni wani babban abin tuntuni ne cewar kowane mahaluki zai ɗanɗani mutuwa amma manufarsa dai da wama take magana a wurin bikin cika shekaru 44 na ranar juyin juya halin hudu ga watan yuni a karkashin ke mahimmancin hudu ga watan yuni ga ainihin demokuraɗiyyar 'yan ghana mamban na majalisar dokoki ta jaddada manufa na cigaban gaban ƙasar tuni an shimfiɗa shi saboda haka babu wani dalilin wa mutane ita kuwa jaridar Guardian Times wannan labarin tarwaito ministan na sufuri ya yi kira da a inganta wayewa mutane kai akan kariya na hatsira akan hanyar motoci game da abin da ya ce ne yadda hatsira ke yawaita akan hanyoyi da za a iya ainihin kiyayewa na daban ta ajibi sa'an ya yi kira da a faɗaɗa wannan ƙoƙari na wayi wa jama'a kai daga waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki yadda za a samu kariya da biye wa ƙa'idodi na hanyar motoci ministan ya yi wannan kira ne lokacin da ya kai ziyaran ban girma a ainihin majalisar gargajiyan wala da ke awa a cikin ziyaran ban girma da ya kai jihar sama maso yamma a makon jiya mun leka jaridar da chronicle wannan labarin tarwaito bizman ya gargaɗi shugaban ƙasa ya yi watsi da burin neman kujerar municipal chief executive boko jaridar ta ce ana gargaɗin gwamnati da ta nisanci cikanta da takarar da bayan uku mambobin majalisa na tashi patrick ayaba ke yi na neman matsayin babban jami'in zartarwa na boko ta gabas a cikin jihar sama masu gabas takarar da mr ayaba ke neman yi ya samu kalubale ne daga tsohon mai gidansa abdullahi sirtu wadda a shekara ta 2015 ya kai karan ayaban ga 'yan sanda saboda zargin sata da san zinari da aka fi sani da uva wadda kudinsa ya kama ghana sidi dubu ɗari hudu yayin da shi mai gidan nasa ya yi tafiya radwan allah ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To masu sauraro bakin abubuwan da muka zo da su kenan a shirin na musamman daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A madadin dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku, muni lafiya.